Assalamu alaikum mutane, barka da nan lokaci. Suna ta kawo Umar har da ya san tabbas ikilar sai ta rubuta cikin jota ɗinta Umar ya ci kek da lemu. Shi san baya son zaƙi, juice kawai ya sha. Ikilas tana kicin tana girki, Umar ya shiga kicin ɗin. gwagwarmaya suke ta yi wajen yanka wata kaza amma ta kasa don ta mata tauri sai huci take tana yarfe hannu kusa da ita ya matsa hannu ya sa ya kaddokar tsorata ta yi sosai ido suka hada ta ce kash wallahi har na ji tsoro kazar ya fara yanka mata tana gefe tana mamakin yadda ya iya aikin mata shafshaf ya yanka mata satar kallonsa take tare da yaba kyau irin na umar shi wai ko ta ina ma abun nashi kyakkyawa haka kuma gashi mutum kyakkyawa amma baya dariya wai to meye mutumin nan ke nufi mutum kullum kullum fiska a haɗe ba dariya ba komai mutum kullum shiru haka Umar ko ya ji a jikinsa tana kallonsa yana gamawa ya wanke hannunsa da liquid soft yana juyawa ya dungure mata kai sai da ta kusa faduwa kina kallo na kamar baki sanni ba with your big eye nuna min kayan abincinku cewar Umar nuna masa ta ya ga suna suna da su amma sun kusa karewa waya sai kunna ya kira wani daga cikin yaransa kwatancen gidan ya masa ya umarce shi ya kawo kayan abincin gidan tiri awa tsakani aka cika gidan da abinci amma ba su ga umar ba domin yana ɗakinsa bai son a san inda yake ma kwata-kwata su kuwa yaransa sun zata yana ofis ko gidansu ummi kuwa rasa bakin godiya suka yi a wajen umar maman umar kullum addu'a da kuka take zabgawa har da ƙannensa da su abdallah su Aisha bangaren Hajiya Rahina sai murna suke yayin da labari ya riske su wanda hakan san bai wa Sadiya daɗi ba an cuce ta bata ɗau fansa ba ga asarar kuɗin da ta yi Hajiya Rahina kuwa sai da daɗi take ji tana nishaɗi babba kuwa manaja ya kira ya tabbatar Umar ba a san inda yake ba shi ke kula da komai gaba ɗaya babba ya daina walwala da farin ciki sam Hajiya Rahina ta kasa gane kansa domin ko sakar mata fuska baya yi tattarowa yayi suka dawo Najeriya waje waje-wajen gari suke bincike sultan ne a gaba kullum ba sa zama neman umar suke yi sadiya na hangota ta fara yan daban daban ta su wajen shida ta ce isa anc da usi eboy ya kuke ganin za a yi kuɗi na za ku bani ko kuwa yaya za mu yi isa da ac suka saki dariya ya ce ke hajiya karki kawo yawa mana haba haba ya za a ki ba mu aiki kuma don kawai ba mu aiwatar ba ki ci a da kuɗi ake ma kin san hakan ba mai yiwa ba ne haba haba hajiya wannan ayyawa ce kike yi ya kike mana shirme ne ebo eh, ya ce dalla malama saurara yasin sai na soke ki da wuga idan kika ƙara magana kar ki raina mana hankali mana ji mana ke ai mun ci kuɗin mu taimako ɗaya za mu yi miki duk ranar da muka gan shi idon idonmu idonsa za mu cika miki burinki idan kuma ba mu gani ba sai ki ware kawai koya kuka ce ki ware kawai kin gane eh boy ya zuki sigari ya fesa wa sadiya ya ce ware kawai hajja kar ki bari na canza main ɗina na murɗe miki wuya a nan gurin tsorata sadiya ta yi jiki na rawa ta ce ku yi haƙuri ko me kuka yi daidai ne hakan ma is okay mota ta tafita ta figa a ɗari ko in a dubu ɗari ta bar wajen eboy eh ne ya kalli yaransa suka kwashe da dariya na mugunta kana ya ce man this girl ina ai na bages shi stengi bat wani cikin ashar ya kunduma yar kut da wani dariya lake nata ko shape babu komai plat hajjara yi na tsabar yawan bokayen da ta bawa aiki ba a san wanda aikinsa ya ci umar ba kowa kawai ta yarda kawai ciki kuwa har karyar su hajja birki ƙawayenta dare ya tsala kishin ruwa ne ta fito daga rum ɗin su shan ruwa ta zo falo ta ji ta jiyo nishi ɗakin umar sosai abin tsoro Lallaɓawa ta yi ta shiga ɗakin umar a hankali ta murda kofar ta shiga a kudundumi ta ganshi ya haɗa gumi yana ta karkarwa yana nishi da gani mafarkin abin tsoro yake sai ciccijewa yake yana tirje-tirje tausayinsa ikilar ji sosai karasawa jikin gadon ta ta zauna gefen bed ɗin haɗe da ƙura mishi ido a hankali ta sa hannunta a kafaɗarsa kamar jira yake yi ya juyo ya sa hannu biyu ya damƙe hannunta haɗe da ƙanƙame ƙanƙame sa ƙirjinsa shuru ikilas ta yi tana matuƙar tausayawa oga da gani matsala ce jikinsa babba ba tare da ta zare hannunta ba ta ƙurawa haɗaɗɗiyar sumarsa ido ta sha gyara tana ƙyalli ya laila da ita kamar tv haka ta ƙurawa surar umar ido ta shagala sosai sai da ta share lokaci mai tsawo farkawar da umar ya yi ita ta yi daidai da ikilas ta daidaita natsuwarta zumbur ya miƙe ya zauna yana kallonta tare da mamaki rike hannunta da yayi a kirjinsa mamakin ikilas shine ya rike hannunta ta ga ya daina karkarwa tsoron sannu ogasa hannu ta kai za ta taɓa wuyansa make hannun umar yayi ya watsa mata rara manyuwa business please ruwa kawai za ki kamin na sha ni ba irin su imma ba ne as you can see musulmai ne so you better get this in to your school ki daina gigin taba min precious skin ɗina baki ikilisa ta a fili ta ce sannu muslimu muslimu daga taimako kuma hannuna kai ka kama shi zuwa jikinka an ji hannun yarinya mai laushi ba a saba ba an wani kankame shi up ta fice daga ɗakin dan dai kawai ta tausaya masa ne amma da wallahi ba za ta kai masa ruwan ba ma domin ya za a yi kuma shi da kanshi ya kama ta bayan ta zo ta je yana cikin wani hali sannan kuma ya zo yana gaya mata magana da bakin shi ai wallahi wallahi kai ma ba za ta bar shi ba sai ta ɗauki fansa ruwa ta ɗauko ta fa a faro da glasgow ta koma room ɗin shi sadap ta ajiye can nesa da shi a tsorace take kaɗan take jira ta zura a gudu kafafuwan ta ya ɗaga haɗe da dafa cinyanta alamar zai miƙe kara ta kwasa da gudu aikuwa ta dake kofa da hancinta garin gudu jika ke fas wayo ta furta haɗe da riƙe hanci ƙara kwasa ta yi da gudu za ta arce carab umar ya riko hannunta ba tare da ya yi magana ba ya cire hannun da ta riƙe hancin jiki jini kaɗan ya gani alamar ta fara haɗo haɓo gashi kan tsinin hancinta ya yi ja ya ƙwanza ne kaɗan tishu ya ɗauko ya matsa ya matsa jikinta sosai suna jin numfashin junansu duka tuni jikin umar har ya fara shokin yana rawa a jikin a cikin jinin jikinsa yake jin wani abu na yawo ita kuwa ikilas wani kasala kasala ta ji kamar ya ɗanyi hogin ɗinta haka ta ji daurewa kowanne cikinsu hannu ya sa ya ɗago fuskar ta ya goge mata hancinta tas yana ƙarewa pinglins ɗinta kallo kamar ya ɗan hmm, hadda wani kasa kunne ya ɗan me to ba zan faɗa ba ki je toilet ki wanke cewar umar mika mata tishu yayi har wacce ya goge mata hancin jeki cike da tunanin kyan dirin umar ta fice tole ta shiga sannan ta koma ɗakin su kaka ummi ke kuwa ke kuwa ikilas zawo kike yi ne kin daɗe daga cewa za ki sha ruwa sannan ki fitsari ummi bigewa nai da ƙofar toilet ɗin kin ga haɓo ma nayi sallallami kaka ta dinga yi tana faman yi wa ikilas sannu ya jiki sannu sannu gaskiya har da shafa mata magani a hanci wajen da ta ƙwarza ni ko na ce su ikilas ba dai iya karya ba a lallai kam kwanciya suka yi kowannen su cike yake da tunani kala kala a cikin ransa ikilas kan kallon silin kawai take yi ta kura masa ido tuni kasancewarta tare da umar ɗazu duk sunta da aikin gwamnati sai ta ji da ta yi tunanin salari ko ta gama skul ta fara aiki ga mota tana ja suna zaga kasashe daban-daban da shi da ita da silenta sai ta ji yanzu kamar ta fi jin daɗin tunanin oga umar fiye da wancan tunanin da suke yi a da kawai fuskarsa in ta tuno daɗi take ji a'a juyi ta ƙare ta ja tsaki yadda umar ke ɗaure fuska ta tuno sai ta ji sanyi a ranta ta ce o oh, zuciyata yanzu fushin nasa ma burge keke tab lallai kan amma ki rasa abin da zai burge ki sai fushinsa da ƙyar bacci ya sace ikilas bangaren umar kuwa mugun mafarkin da yake tunani ga tunanin family ɗinsa musamman ma mama ko a wani hali take oho rayuwar da yake ciki yanzu ya tuno da ikilas mai kyau sai ji ya yi Dan sanyi a ransa ya yanke shawarar yadda zai yi su ikilas ma ta masa wani aktin yadda zai ji lafiyar mama da babbansa haɗe da kwantar da hankalinsu ya san ikilas tsab za ta iya koya wannan abun zai kasance oho masu saurare mu je zai zuwa za a dai mu ji nan gaba da wannan shi ma yayi bacci yana cikin tunani da safe su ikilas sun yi shirin sukul umar kuwa fitowa yayi so yake ya ga ya hancin ikilas yayi uniform ya gani sun mata kyau bai taba ganin wacce uniform yayi wa kyau irin ta ba kallo ya kare mata suka gaisar da shi ummi ma ya gaishe ta ikilas ya kalla ya kara fakar idon ummi ya daga wa ikilas gida daya haɗe da nuna hancinsa yana murmushi mai ƙayatarwa ta san tsokanar ta yake yi ba wani dubiya baki ta tura ta juya masa baya tana yaba muguntar umar ummi ta juyo tana gyara wa sahilar jaka ya ɗan ja hijabin ikilas kaɗan wai gowa ta yi ita mata dai ta tsage masa gida ɗaya alamar yake mata da hannu kamar kurame kaka ummi ta tarba su sosai sun bata dariya umaru shirmen ikilas kake kulawa ko domin kama su tai suna kallon juna suna abin nan so kake ka koyi shiriri ta naga alama tunda da har zaka bi ma ikilas ummi kallon hancinta fa nake yi hmm, umaru baka da dama ai jiya a bayi ta bige da kofa ta daɗe tana haɓo da ƙyar ta samu ta yi bacci dariya umar ya yi sosai jin karyar da ikilas ta tafka kallon ta yi suna haɗa ido ta kifta masa wai ya rufa mata asiri ka faɗa ya rike alamar yaƙi ɗin kaka ummi na kallon su ta ce, oh yau kuma umaru kura me kuka zama haka wallahi ka daina sauraron ikilas ummi wannan jakar taki ba ta ji ne cewar umar ikilas din ne jaka ku yi kokarin dana ma subscribe a wannan tasha ta sannan ka nana ƙara idan kuma ka ga kai sai ka kokarin yi mana like a wannan bidiyo kamar yadda wannan yake da kokarin yi kana ku faɗi menene ra'ayinku akan wannan bidiyo Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu.